bai baki ta ta kira safna ta mika mata wata leda ta ce kaya ne a ciki maza ki zo ki sa zo mu tafi ta karba ta juya "Dalil ko jira yake ya ga wani irin kaya ne ummi ta gaji da jira ta sake daga murya ta ce wai me kike yi har yanzu cikin sauri ta ce ummi gani nan zuwa ta karasa da murya ummi yayi dalfa ya ce na daina yawo a haka ummi tsaki ta yi ki fito kina bata min lokaci ta miƙe ta fita dalal na zaune sai ga safna ta fito ta matse riga da wando ne a jikinta sai wani dan karamin gyale a tsorace ta wuce shi ya bi ta da kallo har ta fita ya ga ba zai iya jurewa ba ya miƙe ya bi bayan su lokacin jini ummi ta shiga cikin mota ita ko safna kokarin shiga take yi jalal ya ce safna ki sake ki shiga cikin motar nan cikin fada ummi ta ce wai kai jalal ina ina wasa da kai ne ko ni abokiyar wasar ka ce ummi wallahi safna ba za ta fita tsirara ba buda marfin motar ta ta fito ta zago ta rike safna tana tura ta cikin motar jalal ma rike ta yace ummi ki daina irin wannan babu kyau fa cikin tamke fuska ta ce sake ta jadal in dai ba kana son ranka ya ɓaci ba ummi dan allah ki bari ta canza kaya sai ku tafi zuwa ta yi gaban shi ta ce wallahi in baka sake yarinyar ba ranka zai yi mummunan ɓaci ka sake ta kawai dukar ta kai duka ta kai yayi ya ƙara riƙe gefen rigar safna cikin tashin hankali ya dago ya kalli ummi ya sake dukar da kai safna na tsaye tsakiyar su ta yi tsuru tsuru ummu ta sake cewa ba da kai nake magana ba gani ta yi ko motsi baya idan haka ta taho ga dangadan ta kwashe shi da mari da sauri jalal ya saki safna ya dafe wajen dan shi a tunanin shi babu wanda ya taba dukansa jalal kallon ummi ya ciki da mamaki ce ummi ni ne fa jalal ɗinki ne fa ummi bata saurari me jalal yake faɗa ba ta tura safna mota suka bar wajen bin soye da kallo yana yana bakin ciki wai mahaifiyarsa ce take irin wannan ɗabi'a a wai yaushe ummi ta canza shi dai ya san ummi na son farin cikin sa yana nan tsaye driver ya dawo da kai daga makaranta tana fitowa ta hango Jalal da gudu ta ƙaraso ta rike shi ganin hawaye ta yana bin kuncin sa tace yaye waye da ke ka Jalal da bai san hawaye na fita bai sa hannu ya shafa idan sa yace ido na ne yake ciwo riko hannunta yayi suka shiga gida da ta so ta bi shi ɗakinsa, yace mata bacci yake ji. Tunda Jalal ya shiga ɗaki ya saki ya ɗauki ya ɗauki waya ya kira mahaifinsa har ta katse bai ɗauka ba, ya ajiye wayar ya kwanta. Da matsanancin ɓacin rai ya da matsanancin bacin ran Ummiyo ya da mahaifiyar shi da matsanancin ɓacin rai yau da Ummi ba mahaifiyarsa bace ba da sai ya ɗauki mummunan mataki a kanta. shi bai ma san me yake damunsa ba illa dai kawai ya san yana matukar kishin safna wanda ko mace yar uwarta baya son ya ga ta cika kallonta da yawa bare kuma namiji Somi ba su dawo ba sai wajen karfe tara shi ko Jalal tun yamma zazzabi ya rufe shi don ko sallah ma a ɗaki ya yi ta. Ummi na shigowa harabar gidan ta ga motar Alhaji ta ce wai ni kan me yasa Alhaji yake min haka in zai dawo ba zai sanar da ni ba sai dai na sai dai na gan shi kwatsam da sauri ta fito safna ma ta fito ummi ta ce ke dakata duba cikin ledan nan ki ɗauki hijab ki sanya safna ta juya ta ɗauko wani zambulelen hijab har ƙasa ta sanya a jikinta suna shiga alhaji na zaune a falo rufe ta da faɗa kwantar da kai ta yi ta bashi hakuri safna kuwa tsumi tsumi ta shige ɗaki sai da ya gama zazzaga mata sannan ya ce ina abdul jalal tare kuka fita ne a'a mun bar shi a gida to ina ya je kuma sun ce kwata-kwata yau bai je ofis ba wai me yasa yaron nan yanzu duk ya biya rikice ne shi fa ya matsa sai na bude masa mai kamfani kuma dan me yanzu sai ya sanya wasa ɗazun na kira shi a wayar shi a kashe take wai me yaron nan yake nufi ne ummi ta ce haba alhaji sai fa mun faɗa kake kai haƙuri duk ma inda yake na san hankalinsa na gida barin zancen suka yi suka kama wata hirar kairar ce ta fito tana dariya dadi daman ka dawo shine baka kira ni ba cikin murmushi ya rike ta yace kai da tana rude ne har yanzu abdulal bai dawo ba gashi wayar shi a kashe cikin sauri tace dadi yanzu fa an da kiya jalal a ofis din su yana ta kuka amma sai yayi min wayo yace wai idon shi ke ciwo kuma ya ki bari na na bi shi daki wai shi barci yake ji cikin shugaba ta karasa zancen nata ummi kuwa cikin ta kara ya fara dan bata zaci zai dau abin da zafi haka ba Alhaji ko kallon Ummi bai yi ba ya tashi ya nufi ɗakin Jalal ya tura kofar ya ji ta a kulle. Juyawa ya kira Ummi, yaron nan fa bashi gidan nan. Cikin ruɗewa ta zo ta wuce Alhaji ta isa kofar ta fara kira yaro, yaro, shiru. Jalal, Jalal nan ma shiru. Kuka ta saka tana faɗin na shiga uku. Alhaji ya ɗaga murya ya ce Jalal. Da sauri ya amsa na amdadi ya ce zo ka buɗe mun kofa yana rawan sanyi ya zo ya buɗe kofar rige-rige suka fara kowa na ƙoƙarin kai hannun shi jikin jalal komawa yi gado ya kwanta Alhaji ya dafa Jalal ya ce, "Me ya same ka? Waye ya taɓa ka ɗan waye a garin nan? Ka gaya min waye ubansa." Ummi ce ta kawo hannu za ta taɓa shi ce, "Dadi, ka ce mata kar ta taɓa ni. Dadi, ka ce ta fita min a ɗaki." Alhaji ya ce, "Jalal, ummin ka ce fa wai baka cikin hankalinka ne?" Ina sane dadi, cikin hankalina nake kawai bana son ganin ta ne. tsawon Alhaji ya yi wa Jalal, "Mahaifiyar taka kake cewa baka son gani?" Kar na ƙara jin wannan kalman a bakinka. shiru jalal yayi yana kuka ƙasa ƙasa ummi na ƙure jikin bango alhaji ya ɗago ya ce to ya isa daina kuka sai ka ce ba namiji ba lalle umminka ta yi laifi abdul gaya min me umminka ta maka da safi haka har kake zubar da hawaye jalal jiyar da kansa gefe yi sannan ya ce dadi ummi na sa safina na yin shigan banza tana fita waje kuma na yi magana ummi ta mare ni mari zaliha ke kika mari jalal akan me alhaji miƙi ya ɗaki ƙirjinsa ya ce ɗana kika mara akan wani dalili kika mare shi cikin sanyin murya ummi ta ce alhaji mun shirya za mu fita da safna har na shiga mota amma jalal ya sa hannun shi ya rike safna wai ba za ta shiga ba dan ya na ni jalal ya bude baki ya ce ai shigar da ta yi ne bai kamata ta fita da shi ba cikin fada ummi ta ce ka san shigan da ta yi bai dace ba ne kai ka sa hannunka ka taɓa ta ko muharramar ka ce ita shiru ya juyar da kansa gefe Alhaji ya ce to ya isa ke Zaliha daga yau kar ki ƙara dukan Jalal in ban da ma abinki ya za ki mare shi a gaban Safna kanwarsa ce fa haushi ya bani Alhaji to shi kenan kin san yanzu me zai faru daga yau kar Safna ta ƙara fita gidan na in har ba makaranta za ta ba ya juya ya ce Jalal magana ta ƙare ko shiru Jalal ya yi Alhaji ya sake cewa ko akwai saura ne a Jalal eh dadi da sauri ummi ta harare shi don haka ya yi shiru sai da alhaji ya sake cewa ina jin ka abdul meye kuma dadi kuma fa har samari zuwa gurin safina suke kuma ai karatu take alhaji dariya ya ce abdul kai duk matsalanka a gurin safina take to jalal ko dai son safinan kake ne sai da ya kalli umminsa sannan ya ce a'a ita ma wani sa take alhaji ya ce ya hausan a'a jalal karfa kai karfa kai nauyin baki wani ya ma kafa <clears throat> ya sake yin dariya sannan ya ce ke zaliha kina fa shige mana hanci kuma daga yau kar safna ta ƙara fita wajen wani haba alhaji wai me yasa kake yin haka jalal ne zai rika juya mu a gidan nan duk abin da ya faɗa kawai sai ka yanke hukunci a kai murmushi ya ce na ga kamar yana so ya fiki hankali ne bai jira me ummi za ta ce ba ya fita a ɗakin ita ma ta bi bayansa suna fita ji zuciyarsa ta mai fes tare da mamakin ya aka yi dadi ya ɗago shi a lokaci ɗaya bayan yanzu ya kamata su sani ba sai ya samu soyar safuna neman zazzaɓi ya yi ya rasa washe gari ana kiran sallan subihi ummi ta nufi ɗakin dalal yana kwance yana bacci ummi ta fara tashin sa yaro tashi kai sallah tashi yayi ya zauna ummi ta ce ya jiki ko asibiti zamu da saurin ya ce naji sauki ummi na ma warke bayan ya dawo daga masallaci bai koma barci ba kamar yadda yake yi a da sai ya fara shirye-shiryen fita ƙananan kaya saka yayi kyau mutuƙa ya fito falo ya zauna babu kowa a falon yana nan zaune safna ta fito da gudu bata san cewa da mutum a falon ba ta ci karo da kafar jalal har ta faɗi ƙasa ƙara ta saki dan ta ji zafi sosai da sauri jalal ya miƙe ya zo gabanta ya tsuguna ya ce sorry safna kawo na duba miki cikin kuka ta ce ba na so ba kai bane ka samun kafa buɗe baki yayi cikin mamaki ya ce ya zan yi na sa miki kafa ba ke kika fito da gudu ba bai jira me zata ce ba ya kama kafar ya matsa fashewa ta da kuka sai da su ummi da alhaji suka fito suna faɗin lafiya ganin jalal suka yi rike da kafar safna ita ko kuka take cikin daga murya ummi ta ce me ya faru jalal ya ce faduwa ta ina tunanin kamar buguwa ta ummi ta ce alhaji wai wannan wannan ne kake cewa yana da hankali ji inda yake taba tafa miƙewa yana faɗin ummi wani irin magana kike yi safna tashi mu je asibiti ummi bata so jalal ya kai safna asibiti ba domin ba ta son sultana ba ta so sultan ya gansu tare dan su yi dan sun yi da hajiya baturiya yau za su turo mata makudan kuɗi ta yi wa safna sayayya duk da cewa hajiya baturiya ta san halin dan nata ba aure ne a gabansa ba amma duk yarinyar da ya nuna yana so sai ta kashe kuɗi dan ta faranta mai rai Jalal kuwa tun daga ranar ya kasa ya kasa ya tsare Safna ba ta fita ko ina dan Ummi na tsoron mijinta kwarai Jalal ko jan Safna yake a jiki sosai har ta fara sakin jiki da shi kullum da daddare zai aika Kaira ta kira Safna su yi hira suna dariya. Ummi na kwance a ɗakinta ta ji sai dariya Jalal da Safna take yi. daga kai ta yi ta kalli agogo karfe 11 da minti 8 gaban ta ya faɗi karfe karfa a ce Jalal soyayya yake da yarinyar nan wani bangare na zuciyarta na cewa ai kwanakin baya babansa ya tambaye shi ya ce a to amma kuma wannan wani irin sabon salo ne Ko ma dai menene ba za ta bari jalal ya auri safna ba yarinyar da sultan ya yi soyayya da ita kila ma yanzu tana dauke da cuta da wannan tunanin ta zabura tana ta faɗi ta faɗi ba za ta sabu ba cikin sauri ta fitar jalal muna ganin ta yace ummi baki yi bacci ba eh ban yi ba tashi ka wuce ɗaki tun daga ranar ummi ta na safna fitowa hira da jalal na zuwa falo sai dai ga ummi har tsawon sati ɗaya bai sa safna a idonsa ba hankalin jalal ya tashi matuƙa ita ma safinan kewan jala take sosai washe gari da safe jalal ya fito cikin shirin shi na tafiya ofis bayan ya gaida ummi ya miƙe ya nufi ɗakin safna ummi ta kira shi ya dawo ina kuma zaka ina ce ofis zaka tafi eh fita zan yi amma ina so na ga safna kafin na fita me zaka mata ummi na daɗe ban sata ido na ba fa ganin ta kawai zan yi na wuce wai yaro ni zaka munafunta kar ka mance ka min alkawari ba za ka auri safna ba in ma ka fara tunanin aure ne sai ka je gidan yayata ka auri yarta Aliya don tun tana ƙarama take son ka. To ummi naji ji, mun yi waya da dadi ya ce yau zai dawo, in ya dawo sai mu yi maganar. A dawo lafiya. Jalal ya sake cewa ummi na je na ganta ko na minti biyu ne. Kirikiri ummi ta hana haka ya tafi jiki babu ƙwari. Yamma likis Jalal ya nufo gida yana shiga falon ya je jikin Alhaji ya kwanta ummi bata gurin sai Safna da Kaira dan Alhaji fira yake sosai da su Safna. ta juya ta kalli jalal ta ga yayi dare dare jikin dadi ta kwashe da dariya ta ce dadi ka ce ya daina hawa maka jiki kar ya karya ka dadi ma dariya ya ce safna aike baki ga komai ba sai in bai da lafiya zaki ga har kuka yake kai da safna suka saki dariya Jalal ya tashi ya zauna ya kalli safna ya ga sai dariya take ce ke ya ishe ki dadi kaga zaka sa su raina ne suna cikin haka ummin na ta fito tana faɗin ai Jalal ya girma ne bai san ya girma ba ɗazun na ce mai ya je gurin Aliya su daidaita Alhaji ya ce wace Aliya 'yar wajen rabi eh ita kuwa ashe baka manta su ba au yanzu kuma kin tuna da su ina ce zuwan su gidan nan nawa kika musu korar kare to wai ma bari na tambaye ki kin san inda su babba suke yanzu ummi miƙewa ta yi za ta bar wajen alhaji ya ce dan dakata zaliha na samar wa alhaji na samar jalal yarinyar da zai aura safna ma na mata miji jalal zabura ya miƙi rike da rike kafan dadi ya ce dadi kar ka mun haka Alhaji ya kalli Jalal ya ce Jalal ko kana da wacce kake so ne Jalal ya buɗe baki zai yi magana Ummi ta ce babu wacce yake so Alhaji haka yayi daidai Safna miƙewa ta yi tana kuka ta shige ɗakin su Alhaji ya bi ta da kallo ya juya ya kalli Jalal da ke tsugune a gaban sai ya ce Jalal in kana da magana ka yi magana amma Jalal da zaran ya ɗaga kai yayi ya ɗaga kai zai yi magana sai ya kalli Ummi ya dukar da kai Alhaji ya lura da hakan ya ce Jalal tashi ka zauna an jima ka same ni a ɗakina sai mu yi magana jiki babu ƙwari da ya miƙe bai zauna a falo ba ɗakin shi ya shiga ummi ko abin nema ya samu dawowa ce ta zauna alhaji a ina ka samo wa jalal yarinya yar wani amini na ce yarinyar akwai hankali idai muka yi sa'a jalal na santa to shikenan mun yi dacin sarka alhaji ba biya musu za ka yi ba daga shi har safna a'a zaliha ai ko zamanin mu ba a mana auren dole ba bare yanzu kina ganin jalal aka haɗa shi da yarinyar da baya so akwai zaman lafiya ne ai gara ma safna ina ganin ko ba ko bata so ba za ta zauna don ga yarinyar akwai hankali amma dalal ai rikitacce ne amma alhaji gaskiya in dai zaka ɗauki shawara ta kar ka saurari kowa a cikin su alhaji sai da ya kaikaice ya ce zaliha ban hankalinki ina so ki cire hannunki cikin wannan maganar ni akwai abin da na shirya ki barin da su in na gama magana da su zan gaya miki amma dai alhaji bai kai min adalci ba in ba za a yi shawara da ni ba akan auren safna ai kayi da ni akan jalal ko saboda ina da haƙƙi a kansa to masu saurare mijin marainiya kenan kar ku manta ku yi subscribing ku yi mana liking mu haɗu a page na gaba